Masu saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata wanda ni rake arimi ke gabatar muku da shi. Muhawara filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa ga tambayoyin da ke darme mu na kai. A yau za mu karkata ne ga taken tallafin mata 'yan majalisun dokoki domin kare hakkin mata. A ƙasar Nijar an girka wakilan da aka zaba a ƙarƙashin majalisar dokoki ta uku uku na jamhuriya ta bakwai a ranar litinin 22 ga watan maris na shekarar 2021 yayin wani muhimmin biki da aka inganta majalisar dokokin kasar niger ta kumshi 'yan majalisa 166 inda suka soma aiki daga cikin majalisu 171 na tsawon shekaru biyar kujeru biyar da ba a raba ba su ne na 'yan niger da ke kasashen waje ma'ana diaspora inda ba bata gudanar da ƙididdigar da ake kira enrollment biometric ba saboda cutar covid-19 daga cikin sabbin 166 mata 50 ne da suka fito daga jam'i'un siyasa goma sha tara wa'ani matakai ne 'yan majalisu ke shirin ɗauka domin kare hakkin mata wa'ani fannoni ne za su ɗauka don shiga tsakani menene manufofin domin amsar dukkan wa'annan taboyin ne muka kasance da malama mamman hajiya hasiya hassan 'yar majalisa ce barka hajiya barka salamu alaikum alaikum salam haka kuma muna tare da nadam abdurrahman na na jubi haruna mati ita ma yar majalisa ce barka hajjana na barka na gode allah muna kuma tare da malama falmata kyari ta kungiyar mata cewa da kwangafen hajiya muna muku barka da zuwa Muna da 'yan majalisu mata hamsin daga cikin ɗari da sattin da ke zaune a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar na wa'adin shekaru biyar. Hajiya Falmata da ku zan muhara yaya kuke kallon kasancewar mace a matsayin ta na 'yar majalisa. Muna muku godiya mutuƙa da kuka kira mu bisa fagen gana studio Kalangu. Mhm. To matsayin nata abun bege ne. Mhm. Tunda ba kowa ba dewa suna so su zama su tsaya matsayin nan ba Allah bai kai su wurin nan ba mhm. to kuma Allah ya ba su wurin nan ya kamata me yasa suke can don saboda incin mu mata su ciro mu incinmu su kubto mu incinmu shi yasa muka zaɓe su don su suka san matsalolin mata su tace duk abin da ya kamata matsaloli da matan ƙauye da matan babban gari duka mhm. su ciro mu incin mu kuma su diba abin da ya kamata su yi mhm. a asambili abin da suke iya yi kuma cikin gundumar su abin da suke iya yi ya kamata su yi shi su tace duk matsaloli mhm. su samu eh, su hudda mu cikin wahala shi yasa aka zaɓe su yaya za ku yaba ayyukan mata in majalisa na majalisar dokokin da suka gabata eh to wannan muna kawo kukan mu gare ku paske eh lokaci ya sake waɗansu ba su san ba ma me yasa ka zaɓe su matan da suka zama da fite da da ba yanzu ba yanzu assembly na yanzu mun yarda da su mun ga take taken su mun ga yanda suka fara amma lokacin nan matan da aka zaba mun ga taken su ba su ma zuwa kauye sai su yi zaman su cikin gari ba duka ba amma sai su yi zaman su ba san ma me yasa aka zaɓe su su yi zaman su ba su tace matsalolin mata balantana su shahe mu hawaye ana iya cewa dai ba a samu cikan buri ba. Ba a samu cikan buri ba. Zan dawo gare ku insha Allah <laughs> Haja. Haja Nana a matsayin ku na lokacin da ba ku majalisa yaya kuke ganin ayyukan mata na 'yan majalisar dokoki? Okay. waɗanda suka gabata. Eh, a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Rakiya kafin nake eh, baki amsa ina so in yi godiya dangance da irin karramawa da aka yi mana mhm. a studio ɗinku aka ga cewa muna cikin matan da suke iya baku amsa mhm. dangance da kamar da kika yi bayani na abin da ya ɗarbe muku kai mhm, Allah ya saka da alkhairi sannan kuma eh, ku shakka babu wannan tambayar take mai ma'ana ce saboda aikin ga duk lokacin da kika ga mace 'yan majalisa to kin san daga nesa take kenan eh, abin da ke faruwa shine cewa eh kafin muke zama cikin ɗakin Mm-hmm. mun yi zama bayan kowa mm-hmm. kenan kafin muke zama cikin kaso din kuma mun yi zaman tsinkayi daga nesa muna gani yadda ake yi wanda shi yasa ma wani lokaci aka wayi gari muke jin cewa dama a ce mm-hmm. shi yasa kuka ga mu yau cikin siyasa in nace dama a ce ina nufin cewa an taba samun lokuta da dama wanda muke ganin cewa eh, gaskiya bukatunmu in aka tafi a haka ba za su biya ba a matsayin mu na mata 'yan Nijar wanda muke ganin cewa tunda akwai mata a wurin to ya kamata a ce wani abu ya canza amma sai kiga ayi waye gari ayi mulki har na shekara biyar mhm. manda har ta shekara biyar kiga an yi an kare ba abin da ya canza a tashi tutar banza mhm. to wani lokacin tunda kin san da kai kana tsinkaye ya fi daɗin ka tsokana da kana cikin abun to a lokacin da muke tsinkaye sai muke ganin cewa mata ba su yi kokari ba wani bin ma mu ce kai ba su gane ba wasu mu ce an yi amfani da su mhm. wasu mu ce a'a ba su san ciwon mu ba ba abin da ba mu cewa saboda ba mu samu bukatun mu suka biya ba wanda har muke ganin cewa to gaskiya lokaci yayi na mu zame mhm. maimakin mu zamuna muna kallo mu ma mu shiga wannan gwagwarmaya mu ga mu me muke iya kawowa to haka aka yi tafiya saboda wannan dalilan duka da na nuna suka sa muka samu lokacin da kuma mun zo mun tsinduma mhm, a kai mhm. sannan kuma na san ba abin ta sai bane saboda ba karamin tsokana mu kai ba kafin mu zo mu zauna muna tabbatar da cewa akwai wa'anda suke nan suna sa mana ido suna kallo abin da dai muke fata Allah ya sa mu dai kan mu yi bambanci mhm. kuma Allah ya sa abin da muka gaba a gyara ba mu iya gyarawa da karfin to a jimilta dai ana iya cewa shin sun biya bukatu ko koya kuke gani eh, rakiya abin da zan gaya miki zai bada mamaki kuma duk wanda zai saurare na da kunnan basira zai fahimci abin da nake nihi an yi wani lokaci kafin nake zama 'yar siyasa mhm. ne ai da eh, ma 'yar hula ce cewa ina da ma irin ƙungiyoyi masu zaman kansu mai kula da tattalin mata da ƙananan yara mhm. wanda mun yi irin gwagwarmayoyi tun 2012 nake da shi a maraɗi. Mhm. wanda masha Allah har ya girma na yi shi a zandar na yi shi a difa na yi shi a tawa yanzu haka muna da babban wuri da muke kula da mata da ƙananan yara a nan niyame aka tashi wani safiya eh, cikin ayyukan da muke yi akwai aiki na kwato mace hakinta mhm. akwai aiki na wayar da mace akwai aiki na tarbiyyantar da mace to rakiya abin da ke faruwa shine cewa wata safiya ana tashi a matsayin ki na ke shugaba mai son ki aikin mhm. wani wata wataran sai ki ji matar da kike so ki ma yaƙi shin ta ma gane inda aka nufa mhm. shin tana ma goyon bayan ki shin tantance tantanci ma ki yi mata wannan mhm. wata ran kina tashi saboda wasu dalilai da yawa da nake iya bayani akan su sai ki tashi ki ji haka mhm. to haka zalika wani bi in kin ga eh, tafiya ta yi tafiya za ki ga cewa ana tashi wata safiya kai ke da kanki da ke shugabanci kina da bukata a kama bayan ki basu kama ba baki jin karfin yi mm-hmm, mm-hmm. ke da kanki da ke shugabanci a matsayin ki na mace kina yaki ma yan uwa yan uwanki in babu haɗin kai tsakanin ku bai yiwuwa kin ga akwai dalilika da yawa wanda muke ce muku da gaskiya in za a yi bayani a kansu mm-hmm. akwai eh, akwai abubuwa da dama sai dai a dunkule abinda ni nake kwatantawa shine cewa kullum dai cikin ganewa rayuwa muke mhm. kullun cikin karatu muke wanda mu kamin mu zo uwayen mu sun zo ko ko na gabanin mu yannin mu sun zo kinan mu abin da ya kamata mu yi sai mu tsaya mu yi suka ce bilan mu yi raskwana mhm. abin da suka kasa mhm. mu rubuta abin da suka mance mu rubuta abin da suka bata mu rubuta sai mu ga cikin shi to mu kuma muke iya kawo gudunmuwa me za a gyara insha Allah san dawo gare ku insha Allah hajja hasiya gwada mana menene shirin ku a matsayinku na 'yan majalisar dokoki na wannan zamani. Salamu alaikum. Wa salam. Eh, jama'a ta nan studio kalangu duka mun gode muku. To mu program in mu dai kullum in an ce kai dan majalisa ne ka zo ka tsaye da doka ko ka zaɓi doka. Mhm. Mu dai dokar da za mu zaɓa a matsayin mu na mata abin da zai ƙara mata ne muke su. Mhm, mhm. Kun san mata duk abin da ake musu su ne masu shan wahala. In yaƙi ya zo mata ne. mijinka zai ta bulaguro kai zai bari da yara mhm. kenan wasu abubuwa duk wanda zai sa mata su sha wahala a kan shi ne muke yaƙi mhm, mhm. zawwal mu manufar mu dai zawwal mu nan majalisa eh kuma ƙarin bayani da zan yi duk abin da ka nema gaba ɗaya mu sai mun je wajen masu hannu da shuni mun kai kukan mu bisa kan neman ruwan sha ne inda shi ne yake sawa ma da likita da lakwal da wasu abubuwa na yau da kullum a ce kamar mace batta da sana'a mhm. kenan kullum tana cikin tana an barta a baya zan ce mhm, mhm. zan kwal da nake ce miki in baka da ruwan sha ruwan sha sai ka yi yaro yarinya ta tai kilo biyu ko uku in ta dawo ta gaji babu damar ta yi karatu wannan ma kaga ya hana mace ta ci gaba akwai mu kwamuni yar ƙauye ce daga ƙauye na zo yanzu ma amerikan ƙauye ce ne akwai wani abu da ake cewa tahuna mashin kin nika ita ma in babu sai ta je da kilometer ta je ta zo ta yi wannan ma kin ga cikin wahala ne mhm. kuma akwai ita kanta mala kwal'in yanda za a tsaida da ayita ta shi na kica scolarization de la jeune mhm. ya za a yi yarinya ta yi karatu shi ma sai an samu uwaye wanda suke kamar masu hazaka mhm, yanzu ni kamar ne na ɗauki example gina kaf ko mini mu ina ga in ba yanzu ba mu biran da masu birebe lakwal ɗin kwatin su wasan katar za ka yi ta ba fa da muke ci hmm? mhm. babu ci gaba kenan ni yanzu yakin da nake yi kawai in samu ne wanda za su kama mini bisa kan lafiya colorization de la jeune fille saka iya mata eh, makaranta sak a sa su makaranta mhm, mhm. wasu in dai babu karatu babu ci gaba To madalla. Eh Hajiya ana iya tare wannan shine abin da ya sa kuka darma damara kuka zo cikin majalisar dokoki. Yaya kuke ganin za ku cimma wannan aikin naku? guri da kamar yadda na gaya miki daman da ina mayar ma ina yawon neman partner wanda suke kama min haka ne zan dawo gare ku insha Allah Aljiya na na jubi a matsayin ku na yar majalisa ku haɗa mana menene shirin ku da kuka zo da shi a majalisar dokoki na wannan zamani kin ba na aiki ai saboda abubuwan suna da yawa <laughs> irin buhu buhu ne <laughs> buhu buhu ne suka muka zo da shi uh-huh. amma dai da muka zo muka ga irin reality ko takameme gaskiyar lamarin uh-huh. to mun yi makamu ladabi muka yi makamu hisabi kafin ake mana uh-huh, sai muka ga to bari a dauki menene ake ganin cewa a matsaki akan shi to kusan yanzu da shi muka dakatar a cikin program din mu kinan dan in ce miki kadan daga cikin tsarukan da muke da su a matsayin mu na yar majalisa shine cewa cewa na farko dai in akwai abin da yake ce mana tuwo a ƙwarya a Nijar babu kamar har yanzu dai bayan shekara fiye da 60 da samun inci bayan duk wasu ilmumuka da suka bayyana mhm. mace dai tana cikin kunci in na ce mace tana cikin kunci za ki duba ki gani ko ma na menene wanda kusan kuma babban wahalar da muke sha al'adunmu ne wanda tuntuni su ne ba su fiffita mace ba mm-hmm. ba su yadda ta daga fuska ta ba ta kalla mm-hmm. ba su yadda ba ta yi magana ba su yadda ba ta ba su yadda ba ba su yadda ba wanda har aka zo saboda al'adar mu a Nijar tana da karfi mm-hmm. har ma an kasa bambanta ina al'ada ina addini a cikin abu sai ke ganin cewa za mu tashi musamman yaran mu matasa sun zo sun kawo wani lokaci amma sai ki ga matashiya ce za ta yi wani abu amma bata san al'ada ba ce ko addini ne mhm. ko za a yi mata wani abu bata san al'ada ba ne ko addini ne to sai muke ganin cewa akwai dawowa tunda an ce gumiya tara da tara kashi cikin ɗari musulmai ne mhm. me zai hana mu ga cewa ga wani addini wanda ya fifita mace sannan kuma ya kamata a ce an san da shi ko an tabbatar ka miki da shi tun da ke dama a cikin muka iskoki mhm. tana yiwa mu cece ki da wani abu in kin gane saboda addinin naku da alamu addini ne mai kula da haƙƙin mata tana yiwa kuma wa'annan da basu da islam eh, misali su ma dai suna da addini wanda in kin bincika ko ko akwai shawarwari ko da baka da addini tunda layi site muke bi a Niger ba dole ba sai ka yi addini mhm. kenan su ma a kawo musu wancan matan wanda su basu zaɓi su shiga cikin wani ko ai wani irin addini ba a kawo musu tsarin da su ma za su haɓɓakowa saboda ai ko da ma mu da addini al'ada guda ce mhm, mhm, in addinin mu ba iri ɗaya ba dai al'adar mu iri ɗaya ce to wannan al'ada tana kama da cika su wurare da yawa to sai muke ganin cewa mu yaƙi da tarbiyyantar da mace ta san haƙƙinta ko ma na ina ne in ma haƙƙi ne da ƙasa ta bata mhm. in ma haƙƙi ne da incin ɗan adam ya bata in ma haƙƙi ne da addini ya bata to gaskiya a kula a waye mata da kai saboda ta yi tsaye a kan shi ta kare kanta da wani abu mhm. sai abu na biyu da yake ci mana tuwo a ƙwarya kafin nake zuwa yan majalisa na yi zama matashiya da na yi zama matashiya ina nufin cewa na yi karatu na yi boko har na kai wani lokaci mhm. wanda mun rike uwaye mu sun zuba kuɗaɗe har mun taka jirgi mun je wani wuri mun yi abu muna dawowa mun rike diplom sai aka ce mana to tsayan gaya miki maki abin da ke faruwa a Nijar shine cewa an zo wani lokaci da ba aiki a lokacin mu ma ce mana ake ba aiki amma tun da da ke kin karanto kilgo koma koma can eh, eh, wurin rubutu mhm, to mhm. ko tun da kin kilgo kin ka samo rubutu to ba shi za a yi koma can ki koya karatu haka haka kina abin da kika karanto ma ba shi kike aiki cikin shi ba to sai muke ganin cewa deja an samu matsala a wannan har aka zo yanzu lokacin da to wannan ma ba a samu mhm, menene matsalar mu a cikin kashi ɗari a Nijar fiye da rabi za iya tabbatar miki da mushannin ilgu sun ce mana fiye da hamsin da biyu mata ne sannan a cikin kashi ɗari a niger sattin da hudu ba su da shekara fiye da sattin kenan ba su da shekara ishirin da hudu mhm. kenan mata ne kuma matasa ne miya mhm. mana saura na cewa mu yi tsaye mu ɗar maza ne a kama yaƙi da talauci na niger tare da mu mhm. a kama bunƙasa tattalin arzikin niger tare da mu shi sa muke gani a cikin program in mu shirye muke duk abin da zai farfadar da mace akan nema akan aiki akan canja yanayi yi na talauci da muke ciki to insha Allah yana cikin program mu da muke ga cewa za mu saka su a cikin koyon aikin hannu ne mhm. sannan kuma in magana ce ta entrepreneuria mu tashi da irin wannan eh, su haƙuri wanda suke saurare na kamar film da ake yi ko da muke ganin sai a yau an kasuwar baza koli a can sai kiga wanda suke zuwa ba kasuwar baza koli din sun fi talaucewa da dama da ba su yi kasuwar ba mhm. saboda an sa su cikin madibi saboda wani amfani an yi amfani da su kuma an bar su mhm. ba wani tsari takamaimai da ke bayan abu kenan sai muke ganin cewa yanzu za mu yi magana akan entrepreneuria dindindin local ne kamata mu kama saboda mata su ci gaba kusan insha Allah kaɗan ne daga cikin program ɗinmu da muke iya lissafawa ta yaya kuke shirin cimma burin wannan kin za kwatanta miki wani abu ai sanannen kowane mai ilimi ne mai so a tattalar da al'umma in har kina so ki aiki akan al'umma nemi mata a kanta in yaƙi ne kika zo da shi na alkhairi ko na sharri zaki cimma guri mhm. to in kin ga in siyasa mu ta karkata akan mu waye ma mata kai ina ga cewa matan mu Nijar ina yi musu zaton alkhairi mhm. yo ana lissafi na bin lissafi shekara tara ke ga da ina shugabancin wani gida da nake cima darul mar'a gidan mace mhm. wadda da kafin nake zama a siyasa ina aiki akan shi to gaskiya anan nayi karatu fiye da hankali akan macen Nijar abinda nake cima nayi karatu shine cewa mun gane cewa macen Nijar dama abba ta samu ba baiwar Allah mhm. tana cikin wani kuncin da da an ba ta dama da za a ga mamaki to muke ga tunda Allah ya sa mun sa rigar majalisa mun sa riga eh, eh, eh, wakilci mhm. to ba mamaki hankalinmu ya koma akan kwato mata wannan dama saboda ta samu ta aiwatar da abin da ya kamata mhm, insha Allah tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma akan 'yan majalisun dokoki. Mai attente par rapport aux femmes abinda da ni nake jiga ga matan da aka zaba a majalisar dokoki shine da su kare hakkin mata da 'yan mata yadda ya kamata, kuma su wakilci mata ta hanyar kwarewarsu, ta hanyar kuma ƙarfinsu na motsawa cikin ci gaba mai ɗorewa. Su nuna da mu ma mata karin daraja ne cikin al'ummarmu, kuma su nuna da muna da dabaru masu kyau da kuma kirkire-kirkire. Su nuna kuma da daidai muke da maza wajen yin canji mai ma'ana ma al'ummar mu. Muna jira gare su babban shiri ba wai kawai tabbatar aiwatarwa ko sanya hannu akan takardu ba ne ya kasance ne a aiwatar da ayyukan su yi yadda mata za su ji an kare su kuma su ji da ana girmama su ina son da ce matan da aka zaba a majalisar dokoki dole su bude idanuwansu su yi gani sosai idan ba su haɗa kansu ba za su sami komi ba akasari ana mai da hankali akan matan birane kawai kamar yamai ko tera alhali akwai matan da ke can cikin ƙauyuka da ke matukar buƙatar tallafi daga waɗannan mata 'yan majalisa domin kowa na da labarin cewa an yi wa wasu mata fyaɗe a tera ba abin da ya biyo baya bayan kammala zaɓuɓɓuka mata sun fara ƙorafi kan rashin girmama dokar da ta tanadi kaso na naɗin mata a mukammai ba wannan zance kaɗai ba ne dole a yi aiki da yake akwai mata 'yan majalisar dokoki suna iya zama jagora wajen wayar da kan sauran euh, abin da muke jira daga mata 'yan majalisar dokoki shine su zage damtse wajen amince ma dokokin da za su kare hakkokin mata tunda lokacin yakin zaɓe sun ziyarci matan kuma sun san matsalolin da suke fuskanta. Euh, euh, to, abin da nake so in faɗa ma dukkanin waɗannan matan da ke majalisa shine tunda da alkawali ne suka ɗauka na kare hakkin dukkan mata ga baki ɗaya. Kenan kar su manta da akwai matan da kenan suna su suna zura musu ido, suna jiran sakamako mai tsoka daga gare gare su kenan kar su manta su yi gwagwarmaya wajen neman hakkin nasu de Ra'ayin al'umma kenan na kasar Nijar, Hajiya Falmata Kyari da Kuzan Hwara. Me za ku ce a game da abin da muka saurara? Wallahi suna da gaskiya. Tun da yanda honorable ta faɗi eh, ta hannun dama na eh mu mata mun yawa nishar mhm. mu ne dabbobin zaɓe <laughs> tunda in ba damu mu ba zaɓen ba zai yi ba to kuma nijar in ba mace harka ba ta yi in ba a sa mace cikin harka ba ta yi muna da incoci da yawa da ya kamata mhm. diptotin nan su kubto mu mhm. mu ma mun zura musu ido tun da mun gani tun independence eh, dipite guda ce daga dipite mun yi tararihe muka tararihe har muka kai dipite hamsin mhm. da eh, ai an yi an yi aiki an samu ci ba to wani legislature sun yi aiki wani ba su yi ba eh, yanzu sun gane an gani tunda yanzu abin da ya kamata su yi eta da liwe kaman mi aka yi ina aka kwana ina aka tashi mine ne wancan suka yi da azo abin a zo a gani da ba su yi ba mhm, mhm. abin da ba su yi ba mu sai mu ci gaba da aiki mu cika aikin da ba su yi ba mhm. to eh lalle legislature ɗin ga akwai mata yadda ta faɗi matasa jewa sun yi yawa eh, muna kwante san su kamar yannan su da suka yi takara suka zo ba su yi aikin komi ba kasfi kamar yannan su su dibi experience kin sauran kamar menene wa'ancan suka yi mai kyau menene ba ba mai kyau su ta bisa wannan ɗakin sai su ma su ci gaba da aiki zan dawo gare ku hajiya malama jubi me za ku ce akan abin da kuka saurara eh to Eh, gaskiya in kana sauraron su hankali na tashi eh, hankali na tashi na cewa kana gane musamman yanzu mamana da ta yi magana akan cewa kana jin cewa matanmu sun daɗe eh, suna jira daga gare mu mu wa'anda ake zaɓe mhm, mhm, mhm. kenan sun daɗe suna jira musamman ga wa'anda suka gabata kafin muke zauwa bisa ga dukkan alamu ba a cimma guri ba ko ba a samu abin da ake so ba to in ka saurari wannan hankalin ka na tashi akan cewa masha Allah ai mun gani ba laifi su wa'anda suka gabace mu ɗin bakin gwargwado ba a saba duka cikin abu akwai wa'anda sun tashi sun yi kuza-kuza fiye da hankali wanda muke ganin cewa gaskiya abin koyi ne to abin da ke faruwa shine cewa zan dawo akan wacce ta fara bayani ta farko wadda ta yi magana ta cewa su so suke a kare hakkin mata da 'yan mata mhm, mhm. sannan kuma ta ƙara cewa ai mace na da daraja a al'umma mm abin da nake so in gayi anan shine cewa a ce musa musa in har muna so mu fita mu bar lullube firar da ya kamata mu bayyana sannan kuma mu bar shin tsoro ko ma gaban menene ko da za mu rasa wani abu akan gaskiyar lamarin da ke faruwa mhm, mhm. wanda yake magana akan haɗin kai na yarda wanda shine na biyu wanda ya bayani ya ce mana yana son haɗin kai gaskiya na da gaskiya saboda ko ni din da ke yan majalisa ina da matsalar cewa kamar na gane akwai wani wanda bai san me ya kai shi ba mhm. ba ina cewa na kowa na ba kamar da ko gane ne mai guri kin ga dama mutane ne wanda muna gaggawa Allah ya sa mu tafi a wurin to kin ga mun je da rika da yawa kuma muna cikin shirye a ce an kama tuntuna an shiga aiki mhm. to akwai wasu yan uwan na jawo hankali da zan musu na cewa kamar ba mu gane abin da ya kamata muka ta yi ba amma na tabbatar da cewa ina musu ta alkhairi kamun nan lokaci aiki yake dauka ga dangada tana yiwa mhm. su gane a mhm. dawo sai alkawali na matan Nijar da aka dauka zan kara dawowa ba shi dan majalisa yana aiki ne neman nijeriya duka gaba daya ba dole sai mata a cikin da ku mata ne ku kula da mata ba amma eh kamar aituwo na mai na ne ake yi tunda ke mace ce hankalinki zai karkata akan mace sanan sannan kuma kamar yadda nake gai yaƙi ne ana yi ko da in za a yi gaskiya za a yi adalci eh kamata ya yi matan mu suke shan wahala mm-hmm. amma ni abin da nake ba da shawara akai a nan shine Nijar fa mun zo wani lokaci da an samu tangarda balance din ba daidai take ba na mm-hmm. ci gani cewa mun an kama fiffita mata an kama fiffita mata har an kawo wani lokacin da su mazan diya da wannan din an bar su a haka ba sa a wace suke ba sai mm-hmm. aka tashi mata suna da ilimi mata sun waye mata sun yi kaza amma su mazan bayan Allah su da kansu suke deburi yi to za a wa duk lokacin da ya kamata a yi ni dai gaskiya mutum ce mai kokowa a yi na mata amma gaskiya a gama har da maza insha Allah insha Allah zan dawo <laughs> gare ku Hajiya Hasiya Ni za ku ce akan abin da muka saurara ra'ayoyin al'umma akan 'yan majalisun dokoki to gaskiya eh muke da suna magana ce masu ma'ana mhm. da cewa kowa ya tashi wadda ta san an zaɓe ta ta zo majalisa mhm. ta san da mutane ne suka zaɓe ta kuma suna jiran wani abu a gare ta mm-hmm. daga mazan han mata eh, ku yanzu anan si jan ku kun mana zancen mata mm-hmm. akwai namijin da in bai raba hallo mata tashi ba ta yi zaɓe ba to madalla zan dawo gare ku insha Allah hajiya falmata a matsayin ku na kungiya da ke fafutuka kan neman incin mata me kuke tsammani daga wa'annan mata 'yan majalisa na yanzu to mu so muke mu aiki hannu cikin hannu mm-hmm. mu kungiyar mata da yawa ne tare da mu muna so mu yi mu tattauna da su kamar sinerji duka mu a yi tace du matsalolin mata cikin gunduma kun san gunduma duka na da dipiti ba guda ba ba biyu ba don a ɗauki gunduma gunduma matsalolin duka a zamna tare cikin wani fage a ce ga wannan gunduma ga matsalan mata waga gunduma ga matsalan mata ina da fitan wannan gunduma ga mu ga mu to ga matsalolin mata cikin wannan gunduma a tattace a basu inda ya kamata su ta yi yanda honorable ta faɗi hasiya hannu da shuni kun gani menene matsalolin mu sun ce muku ba a sa yara lakwal ba ta haɗi mhm. scolarization mhm. gidan likita santar da sante babu isasshe sai ki gama ciki ya girma ana nakuda an hau bisa jakki bisa sharata ana ta neman eh, eh, eh, ceto mhm. ba a samu babu likita su ma wani region ne ke da wannan a ga deputoti a yi likita kanana kanana ko ma ta kanana ne mhm. kuma mace ta kaɗan ne kun ga me yasa dipite hamsin kaɗai ne mhm. mace talauci aka ce fuskar mace gare shi to kaka tuna da matan gari ka tuna da matan babban gari ka tuna da matan ƙauye mhm. na sarka chale sanvuwa su ba su ganin telewa ba su ganin radio mu ne din su. matan nan cikin awa 24 a ini eh, awa 21 suke aiki yanda ta faɗi babu mashin a ta yi icce a ta yi ɗaukan ruwa babu eh, rij murje kirki kenan duk matsalolin nan a tace su wani gunduma ta yi wannan yawa a tattace a ba su kuɗi kuma su yi ajiyar ne ajiyar activity generator su da su yi sana'a su yi aikin hannu mhm. kana so ka sai akuya biyu uku baka da hali to in kun ga masu hannu da shuni nan da fitan nan sun ta sun nemo masu hannu da shuni duka ba ku dan kadan ba sai ku sai akuyan ku ba da ragunan ku kuna kiwo kuna saidawa mm-hmm, ko ba haka ba to haka muke so ma matan kauye a waye musu kai kuma kuma ba dan ba su yi karatu bane ba su iya zama ko mayar ko dipite mm-hmm. ita e-, e-, exceptional ma ta yi karatu kun ga riga biyu gare ta ga riga da fite ga rigar mayar riga mhm. ah, mai karhi biyu ta sarkafa ko to kowa na so ya zama haka nan mhm. to kenan a tace duk matsaloli tare da ƙungiyar mata region region a tace a ba kowace deputy ga region ɗinki ga matsalar su ke ke gashi ke gashi kuna ganin cewa wa'annan matan 'yan majalisar dokoki za su iya yin gaba da gaba da kalubalen mata suke fuskanta za su yi gaba da gaba faske da sarki cewa niya ce volunteer mhm. ga volunteer personnel kuma ga volunteer politik mhm. niya ce shi yasa aka zaɓe ka yanzu ita in ta ta ba da ko ambulance ta ta sa aka kai lakwal wani wuri ko aka ta aka yi masallaci ko makarantar mata mhm. ai in ta sa kuma sai a ce ai zamanin wancan ne aka yi wannan likita zamanin wancan ne aka yi wannan wagalakwal ko ko ba gaskiya ba mhm. ka yi abin da za a zo a gani a lokacinka mhm, mhm, sai ka bar tarihi haka muke jira da su ta madala hajiya nana jubi wani batun hakkin mata ne ko ka himmai da hankali aka kamar ɗazu kun zana mana cikin program kinku ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi wani ne kuka hi ba ma ƙarfi. kin samu na abu <laughs> Eh, cikin haƙoƙi haƙoƙi haƙoƙi mhm. ni wanda hankali na ya karkata akan shi guda ne mhm. duk wani haƙi da take da shi da za ta ji daɗin aurenta ina tare da wannan mhm. za a ci me yasa in kun je kun dawo a cikin armi ake samun kowace irin hayayyafa ce sannan a cikin armi ake aifan ɗiya masu albarka wanda ake tunanin a tarbiyyantar da su su umfanar da al'umma sai nake ganin cewa macen da za ta tahiya ta yi armi don ita ta more ma rayuwarta har ma ta hanyarta wasu su zo duniya in ba a kai ta da shiri ba me zai faruwa musamman ma ga kankata ta isko mu a Nijar a tunaninki a cikin shekara in an yi arme ɗari nawa ke kai wata guda nawa wannan shine abun tambaya sannan waɗanda suka zamna a cikin arman wani irin arme ne ake ake ganin cewa a haka ba mu shiga cikin wani halin ha'ula'i ba to kin ga yana cikin abubuwan da ke hana mu kwana wanda duk lokacin da muke ganin cewa dama a ce muna iya kawo gudunmuwanmu na irin mata su samu ko ba su samu komi ba su gane arme da al'ada shi da duk abin da ya kamata da na aƙi da arme su gane in suka gane arme la'alla za ki ga cewa sun ɗarmu ɗamara tarbiyya za ta canzawa mhm. zamantakewa zai canzawa mhm. matsaloli na an yi kaza ba a yi kaza ba an hana kaza za su canzawa mhm. sai ga cewa kwamsa yan circle vc in eh, nasara duk gewayowa gewayowa za ta dau a nan dai ne a nan dai ne in ba mu da uwaye masu tarbiyya in mu ba uwaye bane masu tarbiyya ba lalle bane mu a hidiya masu tarbiyya in kuma uwa ɗiyan mu ba su san ciwon kansu ba to ba lalle bane al'umma ta umfana da su in al'umma ba ta umfana da su ba akwai ci baya a cikin abu to kusan shine dai babba wanda nake yake ci mun tuwo a ƙwarya. To madalla Hajiya Hasiya a matsayin ku na yar majalisar dokoki ta yanzu wani batun hakkin mata ne kuka yi mai da hankali aka. To kamar yadda wata e, eh, fannata ta ce ɗazu. e, zancen likitan nan da ake haɗi mhm. har yanzu wani wuri likitan nan bata isa ba mhm, dole sai an musu saboda duk mata sun yawa mutuwa a ƙauye kuma zancen lakwal da na gaya miki di ba gani yanda ni je su ne an suwa santares yau a ce yau hajis kafire a ce ni kaɗai na samu birebe da ni da wata ai abun abun kumya ne mm-hmm, mm-hmm. kenan wanne eh, turo a retar para a education kenan kamar mun makara mm-hmm. muna da makara da yawa a bisa kan boko kuma zancen sana'a da ta faɗi sai sun yi ƙosai, sun yi tsala sun yi menene duka sun saida maza sun ragwanci wani lokaci akwai wanda ba su kwantiribi a gida wannan uwal ita za a bari da ɗiyan kakacel kakacel ita za ta yi nema musu kuɗin zuwa eh, meke kira na zuwa alakwal ita za ta musu eh, abinci shi namiji wata rana ya ɗauki zanen ya ɗarma mm-hmm. Bremen wannan ma sai sun koma makaranta yadda ta faɗi kasa ce ta addini. Mm-hmm, mm-hmm. In akwai abu ko kanwa ba a ce mace ta saya ba namiji ya kamata ya shi. Mm-hmm, In ita ta yaniya ta shi Allah zai ba ta lada amma hakkinta ne ya mata haka Lokaci na hararin mu kahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata tsohuwar el majalisar dokoki tun lokacin Ali Shaibu. Uwar gidan margayi sunna Hadizatu Jallo mai shekara saba'in da biyar uwa ce ga yara shida bayan ta yi karatunta na firamare a Tesawa Gazawa da sakandare a Yamai. Hajiya Hadiza Jallo ta ci gaba da karatunta a makarantar gudanarwa ta ƙasa da ake kira ina kuma ta kammala da digiri na biyu a dokar kasuwanci. Bayan aiki a sassa daban-daban, a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da tara ne ta tsunduma cikin siyasa. Uwar gidar Sunna na ɗaya daga cikin mata 'yan majalisar dokoki na farko a jamhuriya ta biyu. Tana ba mu cikakken bayani game da abun da ya faru. Da yake mu a wurin makaranta lokacin da muke normal da kwai amika amikal to na shiga amikal kina amikal da maza da mata ne mun dan goga kaɗan kenan ita ma dai siyasa ce tunda tana horon mutum zuwa gaba lokacin da siyasar ta gaske ta taso lokacin a lokacin nan ni ina son ra'ayin siyasa majalisar dokoki kusa lokacin ali shebu aka fara sa mata uh, majalisa ni ba dan na sa shiga rayuwa ta bace amma a lokacin nan da yake ina cikin kungiyoyin mata kamar su association des femmes du niger fn ɗinkin nan to mata suka zo suka gani suka ce allah annabi suna so ne in aje kandidatur kita saboda in ta majalisa don sun ga ina son haɗin gaskiya sun ga kuma ina da ƙoƙari in abu ya taso in samu in ja in hiddo hakinsu to haka nan ne na yi hannu ta yi assembly to ita ko ta ai kun san ba wata doka ce amma kin san da ba a aiki da ita haka sosai a lokacin nan ma da kwai kota lokacin da muka yi zama majalisa tun da saboda mu biyar ne mata bisa kan deputy 113 amma ni kaɗai ce cikin matar da ban hito ta kota ba. Babban taron kasa da ake kira Conference National ya katse wa'adin Majalisar Dokokin Hajiya Hadiza Jallo bayan aikin shekara biyu kacal kuma hakan ba abu bane mai sauki a gare ta. To in ana magana ko ana zaben wata eh, luwa in aka ce in na ce ma mata kalma amince da wannan luwakin dan bata kama ƙarhin mata ba ba ta ƙara mana komi a cikin rayuwar sai su ce mini ai ya kamata a yi vote saboda shi aka kawo mu wurin ga ai ba duka komai ba don an kawo ka za ka yi vote in mu mata ne duk abin da ya shahi yaran mu da abin da ya shahi mu mu kan kanmu mun ga yana da umwani yana da ma'ana sai mu yi vote mun ga wanda baya da ma'ana ya kamata mu ce ba mu amince ba ba mu vote wannan cikin zaman majalisa haka nan ne kun san su maza su waɗi mace ta waɗi je suke kaman ma wasu kin sai su ga kamar reni ne kuma ba sa yarda kuma ba sa ɗaukar zancen mace ni an taba ce mini diba ki gani hin diba ga wuri can da aka aje muku aka ce shine na mata promotion de la femme can za ki je ki a baki amma bai kamata ba ki tambaye wani abu da ba shi ba na ce musu ni kasan zane na da kwai wando kenan ni ba ni yarda commission kin da aka yi shine aka sa ni vice president to da aka sa ni wurin da kwai sarakai da yawa ko ko representant kin sarki to tunda ni kaɗai ce mace cikin wurin ji suke kaman wani rishin kumya ne ko ko wani abu abin gani kenan su dai su ya kamata su yi magana ina zamana yana kallon su in su in haɗa daidai in ba su waɗi ba ba in ce amin ni kun ba amince da haka nan ba tun da vice president in president ba nan shi ke dauka wurin president ku kenan ba dan a samu takunkumi ba ai aka kai ni can kuma dan saboda ina da ilimin abun saboda shi aka kai ni can kenan ba zan yi shiru ba to shi dai an matsala amma dai kakin ake cewa kasuwa ta watse duk mun shirya da su tunda sun gane da ba ta yiwuwa da yadda suke so ɗinkin dangane da halin da mata suke ciki kuma da matsayin su malama hadizatu ta yanke shawarar kafa kungiyar siyasa ta farko karkashin jagorancin mace mai suna pndl alfijir malam ahmadu jibbo dandakwai tsohon mataimakin jamhuriya ta biyu ta shugaban kasa ali shaibu shine ya rubuta rahoton babban kwamiti da kuma na hukumomi waɗanda uwar gidar sunna ke shugabanta a matsayin mataimakiyar shugaban kasa haɗin gwiwar da muka yi da ita ya yi kyau sosai in ji malam dandakwai Haɗin gwiwar mu da madam sunna ya kasance cikakke mu amfana da shawarwarin da take bamu a lokacin abu na biyu ta yi shugabanci hakan ya sa mun yi aiki tare sosai musamman ni a matsayina na kakaki domin kakaki da shugaba kullum su ne ke riga isuwa wajen aiki kuma su ne na ƙarshe wajen komawa gida ta yanda mun rike hulɗa mai kyau sosai a cikin kwamiti kuma ya sanya rayuwarmu ta 'yan majalisa mai amfani matuƙa domin ba ta jinkirin yin magana musamman idan ya kasance batutuwa ne da suka shafi mata kawai saboda tana cikin mata na farko da suka yi kokowar kwato 'yancin matan nishar bayan MNSD ita ce mace ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa. Haka na nufin tana kishin ƙasa kuma haka na nufin tana kula da matsalolin 'yan Nijar baki daya ko bayan matsalolin matan Nijar. Malama Hadizatu Jallo ta kasance a jagorancin wasu tsare-tsaren mata, don haka matan Nijar mata ne da ke da lamuran zamantakewa da siyasa, kuma a yau kofar ta a buɗe take ga duk waɗanda ke son shawara. Kun saurari tarihin Malama Hadiza Jallo ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokoki tun lokacin Ali Shebu. Hajiya Falmata Kyari, me za ku ce a kan tarihin Hajiya Hadiza? Eh, na gode muku Hajiya Hadiza mace ce da na sani kwarai-kwarai. Mhm. Bancin ma farti eh, eh, da ta yi tana da wata kungiya da ake ce ma tsabta. Mhm. Shi ta fara ta ko, ka mhm. san baka iya yin horon hula kuma kai siyasa sai ta bar tsabta ta fara siyasa mhm. mace ce ana iya ce mata sarauniya mangudema mhm. tana da guzari kwarai tana da zuciya mhm. e, ta tara mata lokacin eh, parti har zane ta hudda ta tara mata ba kaɗan ba to ban san me yasa daga baya ba kuma abun ya tattabarbaye ta bari <laughs> ban san me yasa ba ba ita kadai ba ce yanzu masu parti politik mata wajen hudu ne amma abin da hajji hadiza ta hudu yana da ma'ana gaskiya ne mace ce mai wando kalkashin zane wannan ni ni na tabbata mhm. ba ta yarda a taka mata kafahu mhm. ko balantana hannu kuma tana magana bata da tsoro bata da tsoro ko kaɗan ni na santa to madalla hajjana na alhamdulillah eh, gaskiya na karu sevre banga kowace ce ba masha Allah eh, kamar da uwa mu suke gai ta kare da cikin uwayenmu ne wanda ko shakka babu akwai irin su da yawa mhm. wanda sun taka rawa a zo a gani kuma ni na karantu da abubuwan da ta gai sai dai <clears throat> wani hamzari ba gudu ba na tabbatar da cewa su da suka shiga gaba suka daɗe ana yi da su yanzu ga na san tun kama a haife mu ma suke bisa fagen siyasa mhm. sun karanci komi a kan shi in kina tun da muka fara magana mun ce akwai kamar wani dan ramasashi na akuti kamar dan tattare tattare da ya kamata a yi kusan ai sun yi abubuwa da yawa mai mhm. wuyan an tuka sun yi shi dan mhm, abun da ba a rasa ba ne za a cewa mun kawo gyara a kan shi shi yasa nake ganin cewa a cikin eh, a ce gadon da suka bar mana na siyasa mu abin da ya kamata mu kawo shine dangance da abin da na saurare ta abin da ya saura kawai a ce dabarun da su ba su kula da su ba mu mu kula mu gani ko za a samu a saka su a dunguzar da abubuwa mhm. kenan shine abin da nake gani amma gaskiya kan eh, maganan eh, yanda suka yi siyasa na san da kaɗan daga cikin mu yau suke iya yin irinta mhm, mhm. saboda irin eh, miƙa wuya da suka yi abin akan sun ba da rai akan abin da sauransu sai kuma abu na biyu samun mace irin haka wacce take jin ciwo in an ce Niger abu ne na alfahari abun da za mu hwata muna ce su san cewa da ba saboda hin ta wuya ne mhm. akwai wuya mhm. to mu kwatanta abun da ta yi insha Allah ta'ala dan mu kawo mu mata mu gudunmuwa dangance da tafiyar da ake yi ta tattalin Niger to madalla hajja hasiya a gurguje mi za ku ce kan nan dai mace sai a ce jaruma ce mhm, mhm. Eh, kuma ta zama abin koyo ga dukkan wata 'yan siyasa a mhm. bisa kan zama da mata da maza da suke a majalisa yadda batta bari a taka kafarta yadda mamata ce har balle hannunta wannan haka ake so tunda in ka zamna za a zamne ka kuma ta yi gwagwarmaya bakin iyaka inda haka hudo fartinka national ai wannan sai a ce allah ubangiji ya ba ta tsawon rai ko da ma an je tsufa amma mu da muka biyo bayan su mhm. kamar sun share yin fage da ba su fara ba ma sani ba kuma in ba an zuba da na maji ta ban taɓa ji a tarihi ba maji nake madan bayar maryama kaɗai ta fara yin harakar eh. jam'iyya mm. mm. hajja falmata a ganin ku menene ya kamata a yi a zahiri don kare 'yancin mata to me ya kamata a yi horo sensibilisation mhm. a mata ba su san ma suna da yanci yawa ba su sani ba balantana su kare inci kuma mu mata ba mu yarda da kanmu ba mhm. manka de confiance ba mu yarda da kanmu ba mhm. eh mu ba mu yarda da kanmu ma balantana mu yarda da wani donc eh, ya kamata a yi eh, sensibilisation a yi horo mu san mu wane ne kuma ina muka tahi ina muka kwana ina muka tashi mhm, mhm. menene mace ya kamata ta yi muna da dura ko muna da devoir muna da inci kuma akwai abin da ya kamata eh hajiya wani irin kira za ku yi zuwa ga matan nan majalisun dokoki eh kasu yi kaman an zaɓe su dan an yarda da su kuma sun yarda da kansu kansu shi yasa aka zaɓe su kuma sun san inda aka kwana sun san inda aka tashi kasu su yi rarrakin yannansu da suka yi suka shiga fagen assembly su dibi abin da wa'ancan suka yi su yi gyaran huska su yi gyaran huska kasu su yi irin wa'ancan legislature su yi abin da a zo a gani kuma an ce su dibi incin mata ba na gunduma su kadai ba ya kamata su yi ko cikin kapital akwai kwashikin mizar tana ko ina Nijar mhm. ba cikin ƙauye kaɗai ba. Tumadala na na Jubi wani irin kira za ku yi zuwa ga gwamnati kuma da mata 'yan majalisa 'yan uwanku a gulguji lokaci yana hararan eh, kiran da gare ni guda ne eh, duk inda mace take inda take saurare na ta kula da abu a rayuwarta mhm. ta kula da tarbiyya ta kula da aikin yi in har ta samu horo na ce tarbiyya ta nemi ilimi ko ma na menene bayan ta nemi ilimi kar ta tsaya haka nan sannan kuma ta nemi aikin yi shine abinda nake iya eh, gayi saunan shi a kan gwamnati gwamnatin da ke ci yanzu bisa ga dukkan alamu ta canza zane ko mu da ke siyasa muna ganin cewa eh akwai haka din mhm. Kinan muna mata kyakkyawan zato ga talakawanta na cewa ta bude mana kofofi a matsayin mu na wakilai shiga muna iya shiga mu amso sako mu kai kuma haka mu ɗauko mu kawo mhm. Kinan ganin mu za mu sa ido kamar yanda aikin mu ne yanda aka ce za a dauki alkawali za a yi ayi mhm. wanda in ba a yi ba insha Allah ta'ala za mu bi sau da kawa mu kididdige mhm. kuma mu samu wuje yin haka din koko mu tunasar da a gyara lokacin da ya kamata a gyara insha Allah mhm, mhm, to madalla masu saurare kamun mu ci gaba za mu saurari shirin namu na matso kiji matso kiji matso kiji matso kiji ba kowa ne yau. Kai akwai mutum walla amma alaikum salam makwabciya kina lahiya ya iyalin ki. Alhamdulillah makwabciya ta. Wai me ya same ki ne naga kamar akwai abin da ke damun ki. Hmm, ke dai bari ina cikin wani dogon lissahi abokiyar nan tawa Zainabu ita ce ta aihu jiya. Kai madalla wannan ai abin alheri ne. To menene kuma na damuwa a ciki ko ta matsala ta samu? a'a wallo bata samu matsalar komi ba kina tune sanda ni na aihun nan na samu ɗana mm. wallahi ta kawo mini kyautar jikka goma kuma har da kwalin sabuli to ni kuma yanzu ke gani ba ne da ko dala ban san ko ina iya maida mata abin da ta ka mini ba mm. mu mata matsala to wannan shine abin na damuwa kuma wallahi ke dai babbar gora ta ce babbar aminiya ce ai abun da kumya haba yanzu a ce ta ka ni wani abu ni kuma ban kai mata komi ba to ai naga abin ba bashi bane Kyauta ce ta ganin dama, Natan yanki murna lokacin da kika haihu, menene kuma na damuwa a ciki. Hmm. Ai kamar baki san matan yau ba, in suka kawo miki dala biyar suna jiran ki ka musu jika haba da Allah bari. Komi suna jiran a su ga an kawo musu wanda yahi wanda su suka kawo maka. Ke kwantar da hankalinki, ki shirya tsab ki ta wurin bikinki. abin da Allah ya hore miki shi zaki bata ko ba haka ba wallahi gaskiya ni tsogo nake ji duk mutanen anguwa su gaina ni su yi ta nuna ni su ce ga nan ban kama mata wani abun a zo a gani ba haba wallahi gaskiya kuma kin gani wa da garin ya zamanto sai a hankali ke ni ba ni ciki da wannan kayan shirma a gani na ko baki bata komi ba ai ba wani tashin hankali ba ne kuma na tabbata ba ke kaɗai ba ce ba ina ma kyauta ta taɓa zama bashi wanda sai an biya ka da makamantin shi ko hiya da shi Hmm. Wannan ke kika san da haka. To, tun da dai kina ta magana, zan shirya dai in ta haka na. Haka ne ma ai, kyautar da ake kaiwa wajen biki ai kawai yi wa kai ne. Taimakon juna ne da gudunmuwa tsakanin mata, ke har ma da maza wani bi. Kenan ban ga abin ta da hankali a nan ba, na mima wai. Hmm. Na dai gode makwabciya da kika dan kwantar da min da hankali. Zan je in shirya maza maza ka in ta in rasa dan shinkawar da ake yi ta midi. <laughs> to ko ke ungwani ma ga bakar leda ta kaɗa cikin tsak in kin je ki zubo min rabona. Aha, kina son kina kara ga mini daman ba wani abun a zo a gani zan kai ba kuma in yi kwashe-kwashe. Ba shi komi to ni ko ɗan lemun ma ki kawo mini. <laughs> Tumadala masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau akan taken tallafin mata 'yan majalisun dokoki domin kare hakkin mata a nan ƙasar Nijar. Shi yasa muka kasance tare da madam Mamman Hasiya Hassan Deputy Mayor da kuma madam Abdurrahman Nana Jubi Haruna Mati ita ma 'yar majalisar dokoki da kuma madam Falmata Kyari 'yar ƙungiyar mata. gafen Baki muna muku godiya da kasancewa tare da mu da kuka yi, ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar da kuma isa lauli akan na'urori. Ana muke ce muku ma asalam.